manuniya. Da alamu dai shimfiɗa shimfiɗar shiga zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa a Ghana ya sa yakin neman zaɓe ya ƙara ƙuna. Jamdawa ne Mahama ya zagi Dr. Mahmud Bamiya several amma Alhaji Dr. Mahmud Bamiya da musulunci bai zage shi ba bai rama bai ba. Ka samu mutum ya je na kamfe ce ce ma kaman ka vote ma kai musulmi ka vote ma Christian haramu ne. Tuni dai su ma matan 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyu biyun da za su gabza a zaben watan sha biyun wannan shekara suka yanki wata sabuwar ga yauna. ya samu sannan wani ya samu. Haka ne. Don gaba da bayan duka zango. We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the people. tilas ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a. To ko me yasa al'ummar zangon da ke gane gangara gangarar gabzar juna? Don su kare wannan monopoly na NDC a cikin zangonnai har mu suka bashi takardar shugaban kasa. Don mutanen zango su yadda da su mu fara da ga zango ya rabu ke kenan yanzu. Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kukkurɗa lunguna da saƙuna. Shiri na ɗari da da bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke hankoran haskakawa masu sauraro mafita dare da rana. mai yiwuwa neman mafitar kuma amma na tattara tarin ƙur'u ta sa ɗan takarar shugaban ƙasa a Ghana na jam'iyyar MPP Alhaji Mahmud Bawumia neman muhawara da John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC don kawai a baiwa al'ummar ƙasar dama su auna. I am looking forward to a debate with John Mahama on the economy. Ina son yin muhawara da John Mahama akan tattalin arziki abinda ya shafi ƙasa da mulki amma yana gudu daga muhawara. muhawara mutanensa sun ce baya son yin muhawara amma baya son yin muhawara ne saboda ya san zan fallasa shi zan fallasa manufofinsa marasa amfani ya ce yana da tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ya kasa yin bayani a kai fanko ne shi ganga ne kawai mai zaƙi idan muka haɗu da shi gemu da gemu don muyi muhawara ƙasar nan za ta gane inda manufofinmu suka dosa sai da kuma ɗan takar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta ndc a ghana john dramani mahama ya ce ai al'ummar Ghana sun gane abubuwan da ke gudana. Let me take you down memory lane. In 1992, there was an election in America. Bara in tuna muku a 1992 an yi zaɓe a Amurka tsakanin Bill Clinton da George Bush Sr. A wancan lokacin tattalin Amurka na cikin mawuyacin hali. Kamar yadda tattalin arzikin Ghana ke cikin rikici a yau. Kun san abin da mutanen Clinton suka ce? Magana tattalin arziki ake yi yanzu. A yau ina maimaita wannan kalmar. Wannan zaɓen da za mu yi na tattalin arziki ne wawa kawai. Ba game da duk waɗannan abubuwa marasa amfani ba ne. Game da tsari ne mai kyau. ko bai kamata kana ɓuya a bayan muhawara ba kun lalata tattalin arzikin ƙasa wannan gaskiyar kenan me yasa kake gudun magana kan tattalin arziki domin an kawo ka ne don ka gyara tattalin arziki. Dai jigajigan jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana irin su Malam Adam Sabo suka fara sukuwar sukar ɗan takarar jam'iyyar adawar da suka ce yanzu dai ya riga ya zaƙe wajen yaɗa kalaman tsana. Sarakai ma na batun batun shanin Dr. Alhaji Mahmudu Bamiya malamai na batun shi attajirai na batun shi in fa kowa matasa duka na batun shi wai ya zo ya sake fuskan batun shanin siyasa na Ghana. kuma mu da gaskiya dai inda muka kan gadi ma eh, zagi da gaskiya eh, tango social media na nan da sauran shi john dawani mahama ya zagi dr mahmud bamiya severally eh, stupid don be silly akwai videos nan da ake zabgawa ina sama kana kana ganin wannan duka amma mu ya muna dadi kwarai kamar alhaji dr mahmud bamiya wada musulunci bai zage shi ba bai rama bai ba kuma bai ja wani maganan da zai kawo bacin rai ba kuma mu kana ga mu da kamfe mu kenan shi kuwa jigon jam'iyyar adawa ta NDC a kasar ta Ghana Alhaji Mahdi Jibril ga wa duniya yake cewa ai gogewar dan takarar shi ta riga ta bayyana muna batun 24 hour economy wanda zai ba matasa opportunities aiki wanda ma zai bada increase batun security mu mai expand recruitment kan police and security kuma waɗanda gane sun san da sama da irin aiki na John Mahama ya yi shekaru uku kade ko fudu wanda ya zama kan mulki as against 8 years in the NPP ya yi yau. Isa mun cewa campaign mu dai alhamdulillah in Allah ya da muna yadda kamar John Mahama zai zama president mu da next president in Ghana. Ka samu mutum ya je da campaign shi Christian she ce ma kai musulmi ka vote ma Christian haramu ne. She manta kamar da kai su ashe gane ma elections da ake yi batun addini ba shi ba ne amma batun wa zai yi aiki a gefe guda kuma uwar gidan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MPP mai mulki a kasar ta Ghana Hajiya Samira ya ce ta gabata a gaban matan zangon da ta ce ta zo ne don ta lusuna mun tura yaran wasu gaba yau zango namu ya kai mai muka ci mun taimaki wasu yau zamanin mu mai muka ci mun hakuri yau na zance muku alherin na kuka sarautar naku ne oh she's crying she's crying she's crying ce samu sannan wani ya samu don gaba da bayan duka zango alhairi ake kawowa ita ma dai uwar gidan dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta NDC Lordina John Mahama ta ce manufofin mijinta kawai ya kamata mata su tattauna we must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the people tilas ne mu kasance masu isar da saƙon yaƙin neman zaɓen Mahama ga jama'a mutum ne da yake da gogewa shugaba ne mai gaskiya da rikon amana kuma shugaba ne da zai bullo da tattalin arzikin awa 24 don samar da ƙarin ayyukan yi tilas ne a ji shi a kowane lungu da saƙo na ƙasar nan wane ne zai kai wannan sako ka jama'a fiye da mu mata ina ba ku tabbacin cewa za ku samu goyon baya na ɗari bisa ɗari idan muka jajirce za mu iya kawo canji kuma mu gina gana da muke so tare da john mahama da ndc tuni dai saka sakar saka siyasar addini ta fara rarraba kawunan wannan al'ummar zango game da zaben shugaban kasar na Ghana. Autan Hadima Ankara Ghana. Mun dade muna siyasa a kasar nan ba mu saba tamun waɗannan rarrabuwan kai kamar na bana ba wanda yake nuna kamar an sa addini a cikin siyasa alhamdulillahi wanda ke kai yanzu shi ke kai wanda kuma yake nema ya taɓa yi sai sa ai dubawa za mu yi mu 'yan zango fa mun iya siyasa sunana abba jibrin abdulhamidu ɗan ƙaramin bawo miya da ke da kuma abin da yasa siyasa ko in ce zaben wani shekara na shugaban kasa a wani kasar tamu ta Ghana a wani shekara ya kawo ce ce ku ce a tsakanin al'ummar zango kan cewa musulmi wani abu ne da ya samo asali daga jam'iyyar adawa ta NDC wanda sun sha kalubalantar jam'iyyar MPP akan ba ta son mutanen zango ba ta son musulmai to sai jam'iyyar MPP mai giwa mai mulki a hannu sai suka ba wa musulmi takarar shugaban kasa a wannan jam'iyya to nan isa mu dama kuma 'yan jam'iyyar MPP suke kalubalantar ta yan jam'iyyar NDC akan to yanzu kun ce ba a kaunar mu ba a son mu to yanzu gashi an ba wa namu don haka mu dai muna tare da Dr. Mahmud da Gomiya kuma muna goyon bayansa kuma da ikon Allah wannan tare za a kafa shi na musulmi na farko da ya zama shugaban kasar Ghana. Mm, Alhaji sir nan Accra Ghana. To lalle kan an samu baraka ne saboda NPP sun zauna sun yi homework sun yi aikin sosai sun yi bincike sun ga me yasa mutanen zango ba sa son su. So ga cewa sun ma mutanen zango laifi rollins ya zo da shi da ndc su zo su gwamna kuma yan zango gata to suka yada sai su karya wannan abin mafarin da suka zo suka ba aliyu muhammad matabakin shugaban kasa a za ku ja waje kan bawumiya su zo suka ba ma bawumiya matabakin shugaban kasa ya kawo su zo suka ba da zango ministry don su karye wannan monopoly na ndc a cikin zangonnai har kuma suka ba shi takardar eh, tiketin shugaban kasa don mutanen zango su yarda da su san cewa suna son su mun fara da kaga zango ya rabu kenan yanzu to duka iyaka batutuwan da zamu iya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki ɗari tara da goma ne su yi sallamar sakin kujerin da suka riga suka ɗanɗana. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku Idris Abdallah Bako da Ruwan Abbas na Ghana da suka gane ganuwar ganganda mana muryoyin da cikinsu babu fitina. Ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirya An gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.